D e, e, D Wani salo yana zuwar muku daban ta cikin akwatin din talabijin din ku mai taken ɗan zaman ɗaki. wa yi aure. Da wannan da ɗan zama kan kwana daki Ruwa ruwa. Sai na baka a ɗaki karka da tsamin aiki ruwa ruwa. Kai maza fita zana kulle gobar ɗaki. Ruwa ruwa. an ranka da buɗa an yi bidiri an yi shewa sweetheart kada ma da kika aure wannan kin san saurayi kika aura kai ma dai kya faɗa wallahi baby ni ba zan je unguwan ba na fasa zuwa haba baby ba zan je ba baby haba an kai ta ɗakin mijinta a daren an tafi an bar wani ƙato wai shi ɗan zaman ɗaki kun ji ba wani da saukar gida nana hmm, nana aina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 mun bar su a gida sai mu je mu yi shafin da inda halin magunan zuwa yawo sai mu je mu yi mun dawo ma mu biya ta gidan abokina ko ke ne kunna mana AC saboda zafi AC kadiran wa maridan aliman wahayya. a talaka in tattaka gobe sai ma fille ma kayya sunana gidanmu number wayata daɗin ya maka yawa ai idan ka gana kai mutum gidanmu tura ta kai bango saboda halin mazaje yan yaudara ka kore ka ce eh ɗan zaman ɗaki. Almakashi na da mukata aska a hannuna kan maki zani na yanke ya faɗo na gani. A sa mana shi a makaranta. Shi shiwa. Ɗan zaman ɗaki. Ya bijire ma taimakon ɗan uwansa da iyayensa yana girban abin da yake shukawa. Kai ka iya zuwa ka ce a baka. amma baka iya zuwa inda zaka kane muna ka ba to amma dai ka san harkar makaranta dole sai an bada hutu sannan zaka san me ya kamata kai to tsaya tukunna nace me ka ajiye a gidan hakuri hakuri za a ce dan zaman daki cikin duhu ake aurenta dole ai hakuri a zauna da ah, ita ka dawo kuma da ta zo da shi ba sai bakin mace ba ne sai kin namiji labari awwal uba kwakwatawa tsarawar shirin ahmad e kulai sadiya ta yi aure ya to a raka ni gida tana sama yana ƙasa ɗan zaman ɗaki suna waje yana ciki dan zaman daki ya yi ihu ya yi shewa dan zaman daki ya gallabe su ya zama masa takwar bambam. dan zaman daki shiryawa shirin awwal uba kwakwatawa dan zaman daki ba da umarnin shirin yana fita ta hannun ibrahim bala doki da wannan garjijan katon wai da madaki wannan an daina tun zamanin tsibirbira, a na wannan harkar raba kada ba ku rabo yau ce ya raba ba ka ce mata kuke yi ba a su masu mazan ma nuna mana kendir ne mu mun kona kai mun haska su dan zaman daki ku neme shi ku kalle shi to kin manta san da nake shigo miki da balangu tsiran tsiran koda nan gashin karfe ki danna ki eh har da cewa mai ji mai gida ina kake samu balan ku haka me yaji duk ki gaya min a ina nake samun kudin ba sai yanzu assalamu salam salamu alaikum kowa ya taimaka Allah zai taimaka shi duk wanda ya wadata Allah zai wadata shi kowa ya ba mu Allah zai ba shi wa kam takassasa hazal ma'ana muntahilun lamithil labi abin walaysa bil waladi ga dan uwanku musulmi almajiri yana cikin wani hali da shi da ɗalibansa ina tare da ɗalibai sama da ɗalibai kwaya ɗari biyu to ruwa ne ya zo ya tafi da makaranta ta bayan ruwa ya zo ya tafi da makaranta ta gobara ta zo ta cinye gidan da nake ciki da su wannan yaron da kuke gani maraya ne mahaifiyarsa ce ta rasu gobara ce ta cinye shi madara ma wannan yaron kullum sai ya sha madara ta dubu biyar kuma ga yanayin da muke ciki na rayuwa kowa ya riga ya san abin da ake ciki na rayuwa to a taimaki musulmi duk mutumin da ya taimaki musulmi Allah zai taimake shi Allah ya biya lada na gode madalla karɓo min can kai Allah ya saka da alheri na gode ci da addini wanda baya sallah ba shi tsoron Allah

kowace iri ce roƙo kowane iri ne haramu ni baka tallafe ni ba kuma ba za ka hana ni in rungumi rayuwata ba ni maraya ne wallahi haramun kake ci ni dai na sauki haƙƙin da Allah ya dora min a kaina Allah ya tanadi gidaje guda biyu. Wallahi tallahi ni dan yau ne. Ɗaya dai na azaba ne alƙawarin sa ya cika shi da makiyansa. Harkan mata nake ni. Ɗaya ko babu da zai cika saboda faɗin rahamarsa. Ni me na sa a gaba in la in ga dan abu a nuna. Ka ka duniya ce ta ishe kai ka to. Haddasin giliti. yawwa lai hamdihi ta canja zani ta zo da salo da sabon launi ni mai hada tsiya ce eh. kuma ni mai hada arziki na ga alama wallahi mai sana'a entertainment gwaninku ya fi gwanin wani. Ko local government ba za ta gaya miki ɗaukar dan adam ba. Mai nazari da tunani shi ke gane me ake nufi da ci da addini. Mun karɓa mu kuma sun zame mana jari ƴaƴan. Ci da addini. Kuma kare ku manta duk yanayin da muke ciki na rayuwa duk kuncin da nake ciki na rayuwa farin Allah da muka yi duk mutumin da yake tsawo kayan masarufi sai ya yi tsada ya ɗauko shi ya siyar Allah ga ka gashi ba na jin tsoron kowa ci da addini Allahu akbar Allahu akbar Allahu alhamd ci da addini yana nan tafi Please find a place in your heart to forgive me. Ban san yadda aka na fara son ka ba. Da a ce zan samu karbuwa a cikin zuciyarka. Da a faɗin duniyar nan ba ni da wani farin ciki da ya wuce shi. Some come, some go. The ones that stay with you through everything They are your true best lovers. Don't let go. Zai hana ki amince ki aure ni. Domin ki kasance cikin farin ciki. Ki ji daɗi a rayuwa. Soyayya kamar ba soyayya siyarwa ba ce ba. A duk lokacin da na so abu, nakan yi lallami domin mallaka. Idan ya gagara nakan iya sa kuɗi. idan kuɗin ba su yi amfani ba na kan iya sa ƙarfi irin ta arnan da a abin wallahi ina son ka honi ba ko za ka kashe ni ne arniya ƙarya kike The Palace of Super Hit 3SP International Limited at it again with Fansar Kamal. Sir. Ina so ki sani ba zan ba wa ƴata talaka ba ban haife ki a cikin rufin asiri ba kuma ba kiraye a cikin rufin asiri ba ban ci da ke na shayar da ke a cikin rufin asiri ba ban ilmantar da ke a cikin rufin asiri ba kin raye ne a cikin zunzurutun dukiya da wadata what is enough for the wise it's not just a movie it's a musical love story based on true life he's a musician who's madly in love with her someone somewhere is ready to kill for her, give up his life for her, or destroy her if he can not win her love. taɓa sayen soyayya ta ba duk soyayya ta ba ta sayarwa ba ce soyayya shine ka so a soka ka samu wanda kake so shine jin daɗin rayuwa don haka kai kuskure ku ta baki the die is cast the ball is in the court and the game just starts wanda yake tsoron mutuwa shine gawa farko and introducing the young strong vibrant and promising actor kamal yubaba as Kamal, aka the boy with the fastest feet. Gidajensa nawa, motocinsa guda nawa, nawa ke da shi a akam. Fansar kaun executive producer Alhaji Ibrahim Musa Dan Kwairo, sarkin samarin tafa. Producer Ibrahim Yamu Baba, story Kamal yubaba screenplay The Creative Writer and Interpreter of the Moment, Abdullahi Yahaya. fansar kauna directed by the specialist abubakar s shehu Why one kamal <laughs> Come on! <laughs> you know I am a tiger. If you mess up with me, <laughs> consider yourself dead. fansar ƙauna